مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا sakamakon laifuffukan da suka aikata aka nutsar da su a cikin ruwan na a duniya kuma aka shigar da su wuta bayan mutuwar su kai tsaye ba su samu wasu mataimaka ba koma bayan Allah da za su tseratar da su daga nutsewa da azabar wuta